Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Da jama'a Assalamu alaikum mai karanta labaran Mahmud Lalu. ganawar da aka tsara za a yi a ranar 12 ga watan yunin tsakanin amurka da koriya ta arewa a singapore na nan daram a cewar shugaban amurka donald trump trump ya bayyana hakan ne yayin wata hirar da ya da manema labarai a ofishinsa da a daren jiya asabar shugaban na amurka ya kara da cewa mutane sun zira ido su ga ko ganawar za ta kankama yana mai cewa idan aka cimma matsaya kan kwance ɗamarar makaman nukiliyar na koriya ta arewa hakan zai taimaka wa yankin na koriya da ita kanta koriya ta arewa da makwabciyarta ta kudu da japan da amurkan da china da ma duniya baki daya a can koriya ta arewan kafofin yada labaran kasar a jiya asabar sun rawaito cewa mutuwar da shugaban kasar kim jong un ya yi ne ya sa wannan zama zai kankama shugaban koriya ta kudu mun je in ya gana da takwaran aikinsa na arewa wato kim jong un akan iyakar kasashen biyu mai dauke da dimbin dakaru inda suka tattauna kan yadda ganawar da amurka za ta gudana wannan sabon babi na maido da tattaunawar na zuwa ne bayan da shugaba trump ya soke ganawar ta singapore a ranar alhamis amma kuma ya sake sauya ra'ayinsa ƙasa da sawa'i 24 wani ba amurke da aka tsare shi a matsayin fursuna a venezuela tun a shekarar 2016 ya komo gida kuma bayan dawo wasu har ya gana da shugaba donald trump inda ya nuna godiyarsa ga waɗanda suka taimaka aka sake shi joshua holt mai shekaru 26 da mai ɗakinsa samara kandelo sun yi sunan amurka ne tare da rakiyar sanata bob koka wanda ya shiga tsakani aka sake su holt da matarsa sun kwashe shekaru biyu a tsare a ƙasar ta venezuela tun bayan da aka tuhume su da laifin ɓoye makamai a ranar juma'a koka ya gana da shugaban venezuela nicolas maduro mataimakin shugaban amurka mike pence ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ina mai matukar farin ciki josh holt ya komo gida tare da iyalinsa za a ci gaba da barin takunkumi kan venezuela har sai ta komo kan turbar dimokuraɗiyya a daren jiya john holt da sauran jami'an gwamnati suka gana da shugaba trump a fadarsa ta white house labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc al'ummar kasar ireland sun kada kuri'ar amincewa da soke dokan nan da ta haramta wa mata zubar da juna biyu da gagarumin nasara wanda hakan babban koma bayan ne ga masu fafutukar yaƙi da ayyukan zubar da ciki a jiya asabar hukumomi suka fitar da sakamakon zaben raba gaddaman wanda aka yi a ranar juma'a wanda kuma ya ba da zaɓin ko a bar dokar ko kuma a kawar da ita sakamakon ƙarshe ya nuna cewa masu son a soke dokar sun samu sama da kashi 66 cikin 100 yayin da waɗanda suke adawa da soke dokar suka samu kashi 33 cikin 100 uh, Wannan wani ɗan ƙasar ta Ireland ne da suka samu nasara kenan yake cewa wannan abin farin ciki ne. kuma na ban mamaki sai ina ji kamar ireland ta buɗe wani sabon babi ne abin da mamaki matuka ƙuri'u miliyan ɗaya da ɗari hudu suka, ba masu so a soke dokar nasara sannan dubu ɗari bakwai da da arba'in hudu suka zaɓi akasin haka wannan sakamakon farko da ya fito a cewar firayim ministan ƙasar ta ireland leo varadka wata alama ce da ta nuna cewa dokar da ta haramta mata zubar da juna biyu a ƙasar ta daɗe tana ƙona mutane zuciya a ɓoye kamar yadda ya faɗa ma labarai a dublin babban birnin ƙasar asusun tallafawa ƙananan yara na ɗinkin duniya unicef ya ce yara da ke yankuna da aka samu a bullar cutar ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na fuskantar babbar barazana musamman kan yadda za su kubuta daga kamuwa da cutar mai saurin kisa hukumar ta unicef ta ce tana ɗaukan wasu matakai na magance wannan matsala inda da farko take haɗa kai da al'ummomin yankin domin ka cutar a cewar kakakin hukumar christophe bolidrak UNICEF is scaling up prevention e-, efforts in school across all the three affected health zones. Ya ce hukumar UNICEF na ƙara ɗaukar matakan kariya a makarantu a duk yankuna uku da cutar ta balla Hakan ya haɗa da samar da wuraren wanke hannu 277 a makarantu tare da faɗakar da al'ummin ambandaka da bikoro da kuma iboko da lamarin ya shafa kakakin na unicef ya kara da cewa a lokacin da cutar ta barke a shekarun baya a yankin yammacin afirka an samu yara ƙanana da suka shiga ya cikin yanayin ɗimuwa saboda rashi da suka yi na makusantansu sannan aka nuna musu wariya saboda wani na kusa da su ya mutu daga cutar ta ebola wanda hakan yana shafar rayuwarsu ta fannoni daban-daban ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haro masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Yunkurin farfaro da ilmi a yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram da wasu tashe-tashen hankula suka daidaita ƙarƙashin shirin haɗin gwiwa. Tsakanin gwamnatocin tarayya da jihohi da kuma bankin duniya zai kashe sama da naira miliyan hamsin domin tallafa harkokin ilmi a yankunan karkara inda galibi babu malami da ke son zuwa wurin aiki da kuma ƙauyuka masu nisa inda babu kamo more rayuwa. Shugaban hukumar Muhammad Bashir Suleiman shine ya bayyana haka a hira da yi da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo. Eh to kamar yadda ka san kowace ah, program din da World Bank suke supporting za ka samu akwai da yin wannan da taimako. Ah, wannan taimakon specifically an yi shi saboda north east a taimaki north east da abin da ya faru da rikicin boko haram da sauransu to sai aka raba north east a wannan abin na kashi biyu kashi daya wanda inda in aini aka samu a uh, fadace-fadace da kuma kashi biyu kuma inda mutane yan gudun hijira suka gudu suka sami wurare so taraba state tana cikin state inda aka gudu aka samu to amma in ka kara taraba akwai faɗace fadace ma sai dai ba ta irin ta boko haram ba irin ce irin ne abun nan faɗace ko na addini ko na kabila wanda ake samu wanda shi ma tana da damuwa har ya kai kusan boko haram ɗin to wannan eh, a takaice wannan eh, hukumar ta zo saboda ta taimaki mutane ta fannin ilimi taimakon kuma guda uku take abun nan objective din guda uku ne na ɗaya a samar da malamai a wuraren da aka yi fada ko kuma wuraren da suke da wuyan zuwa saboda an fahimci cewa malamai ba sa son zuwa wuraren da akwai ko fada ko kuma wuraren da ake da wuyan zama a ce wata ƙauye sosai ko kuma watakila yanzu kamar ta wuraren man ɗin da aka samu ƙauyukan da ma mota ma ba ta zuwa kuma akwai mutane kuma akwai makaranta. to wannan ah, ah, program din ta yi saboda ciniki malamai a je wuri ah, na ɗaya akwai fannin ilimi special wanda za a yi ma malaman training wato ana kiran psychosocial psychosocial nan kuma wato yadda za su iya zama a wayin wayannan wurare ko wuraren da aka yi fada ko kuma a wuraren da akwai yanayin zaman da ba kamar yadda kowa ya saba ba ana musu training ya musu training sai a kai su wayannan wurare an kai su kuma a dan tallafa musu a kan albashinsu a ɗan ba su wani abu a kai saboda ya taimake su zama a wayannan wurare ɗaya kenan na biyu akwai taimakon da ake ma a ƙungiyoyin abun nan eh, iyayen yara makaranta wanda ake kiran sbmc wato school based management committee akwai tallafin da ake musu ana kiran shi sbmc grant ko ta fannin sayan kujeru ko ta fannin sayan alli ko wasu abubuwa da wanda ba babba sosai ba ba kaman don ba ta da kudin da za ta yi ta bayar na gini yanzu dai muna taimako taimako dai wanda ba zai wuce dai ko a ce ko dubu ɗari biyar zuwa miliyon ɗaya taimako ko wani makaranta ta ukun kuma a karantar da su ainihin su ma'aikatan ilimi yadda za su inganta ayyukansu su inganta fannin ilimi su wannan uku ɗaya uku shine wannan sifik program ɗin take taimaka so a yanzu haka akwai makarantu kamar 114 wanda muka zaɓa za a ba su tallafi a dubu biyar biyar naira dubu biyar biyar saboda ayyukan da zai tallafa makaranta akwai wasu ke neman a ko gyara watakila za ka samu ko kan ɗakin su ne ya su gyara wanda dai ba zai wuce a wannan wato ainihin bukatun eh, makarantun wasu kamar wadda ba su da kujeru eh, kenan akwai lokacin da muka ɗauki daraktoci na local government da daraktoci na uh, ministry of education da daraktoci na primary board da eses e muka kai su horarwa ah, a kaduna sau biyu ma akwai wanda muka kai su a bauchi muna da niyya akwai wanda za a kai a ibadan to da sauransu da wayannan ne akwai su Daga jihar Katsina kuma wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta tallafa a ilimin 'ya'yan makiyaya. ga rahoton da zaharaddin sani funtuwa ya aiko mana shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a jihar katsina alhaji lawal buhari daura ya yi bayanin irin abubuwan da ake da kuɗin da ake baiwa waɗannan 'yan kwamiti na farko dai ina nuna godiya ta ga allah subhanahu ta'ala da ya tara mu a wannan wuri yau da safiyan nan domin wani gagarumin aiki wanda aka gudanar a wannan makaranta mu zo mu kaddamar da shi domin ga kayan na ƙasa kamar yadda aka ba su umarni su gudanar sun gudanar ga shillo nan ga sululu nan ina gani ga jarkoki nan na zuba ruwa ga kuma uniforman da kwallaye wanda tsakani da Allah wanda yana cewa wannan mutane amana da aka ba su sun kamanta sun yi aiki da abin da aka ba su ya ce al'umma ba ta yin karatu ta taɓe domin komin daren dadewa sai an ga amfanin ilimin da aka yi. Za ka karatu ka tabi, ka karatu ko da wani iri, da haka muke karfafa mu karfin gwiwa don Allah ku saka yaran ku makaranta su zo makaranta ba kamar ilimin 'ya'ya mata. An fahimta? Shi yasa muke kira gare ku da Allah, in Allah zata ku da iya, a kawo mana su makaranta. Alhaji Lawal Buhari Daula ya jawo hankalin iyaye da su sani cewa haƙƙin su ne kula da karatun yaran su. In Allah ya azurta ka da ɗakuniya, wannan haƙƙin ne, nauyin ne, ka kula da yaran ka sa shi makaranta ka ba shi kuɗin tara ka ɗinka mishi uniform ka sai mishi littattafai in ya dawo ka bincike shi ya koya a makaranta kuma daga lokaci zuwa lokaci ka biyo zuwa makaranta ka ga me ake yi a makaranta ka leko ka ce wa malamai sannan ku da aiki na zo ga kuke aiki ne dai wannan yana karfafa muku karfin gwiwa ba na ce da ne ilimi ba amma akwai kurakurai da muke yi kuma wanda ba shari'a ba ne mu ɗaura ma yaro yan tabarma mu ba shi roba ko dan kwano ko dan akwashi ya tafi wani gari neman ilimi yaro bai isa san da kanshi ba kamar wancan yara ɗauke shi a kai shi wani wuri a ce ya kula da kanshi ciyar da kanshi in gidan giya ya je ya bara wannan mashagiyan ne ya ɗauki giya zuwa masa kokon shi in ya sha ya ji daɗi kwanta ya bacci gobe komawa zai ba kowa ya koya ma ɗan shan giya ba kai ka koya ma ɗan hakkinmu ne muka ɗi mu sauke jama'a don haka jama'a nake kira ku da sausan murya kun gani yadda wasu da kasashen waje suke zuwa suna tallafa mu don wannan tallafi ne da kasashen waje ya shigo gare mu mu gwamnatin wannan mai albarkar karshen dallafin katsina matar da hausa aminu bello masari ya karfafa mu karfin gwiwa yake cewa duk magana ɗaya biyu in yayi akan ilimi kuɗi da aka bada na kasafin kuɗi da aka yi na jiha ilimi aka bashi kashi mai tsoka ilimi an bashi fitiko don haka shi yasa es da ni da shi kan shi gwamna ba dare ba rana zagaye muke mu gaya ayyuka jama'a mu kawo mu makaranta mu tabbatar da sun yi ilimi wallahi ni da kuke gani na nan gurin typical ba kauye ne mutumin riga ne amma in ban gaya maka ba ka sani an ji hoda ne mai biya ta gam Allah ga ta ke hol mu da jan kuma ta gon gari ga Allah woro ko kon da ni ma mu kauye kan mu da jangirde bitiya no mi wanti joni. na ta ko ko ina mina tai rafe da na tai da ko ta mi da mi to ono ma no gam Allah hol turbo hol e kayo hol gam Allah eh an tokko e ko de ngi on e ko janga ko wona ni der yo e be der aji e janga hol to to be ya Alhaji Sabi Ibrahim Zango shine sakataren ilimi na kalmar hukumar Zango yayi nashi shi tsokacin kamar haka. A dukkanin da yara suna makaranta daga cikin fulanin zuwa gari ina koyarwa a zango na iya kokari na an ga yaran nan sun yi gaba. Daga cikin su akwai wanda ya tafi aka ba ya sami gurbin zuwa ya karatu na bangaren ma'aikatan lafiya. Amma kun yi kin karatu ana na ana na aka yi gari ƙanwarsa ya ce gari na gari nan ai ya isa abin misali. Yarinya ta tafi suna makaranta ba irin abin da ba ce ba. An yi mata auren kaza kaza kaza sai makaranta take yau Allah ya nufata ta yi makaranta tana daga cikin malaman makarantar fitar wannan ya sa misali suna kallo ne su yi ma a gaban su kullum ba ya fi ya zama kan haka in ce daure ta je ta makaranta har Allah ya nufata da rabar da gashi na tana ce a ta isa abin misali kuma tana daga cikin waɗannan mata da aka zai aka adana wannan kuɗi don amfanin ƴaƴa. Jiya na zo ina ƙara shacca a na zo in gani man kan magana wannan taro ne domin na san matsayin shi da manufar ka akan haka ina zaune a baki ina tsaye a bakin masallaci cikin gari bakin masallaci goma da ina wa mai gari bayani sai wani saurayi masallaci yana kan katangar masallaci sai ya ce bayan ina bayanin haka ne ce to kun ga matsalar da ke faruwa wallahi ba Allah nan sai ya ci ya ɗaye na kuta ya ta su tafi na ce to me kenan ka ji da idan sun faɗi gaskiya ko sai ya ce suna jin ciwo idan sun je kudu na ce yanzu kai inda dama na ɗauke wallahi yanzu haka inda ya samu dama zai koma isra da an sani ce ko to abin da ya ce masa to kada ya bari ƴaƴan shi su wuce su kuna fita kuna zuwa wurare mun ci sa'a mutanen garin nan a wajen ƙasar nan ba makafi bane ba ta fi inda ba su ba wasu su je ba don wasu su je fatakun je nazar ba zuwa kuna ganin abin da kuke gani na tasirin harkar ilimi a rayuwa ko ka ɗauke komi a ilimin wannan ya isa aya shi kuwa shugaban kwamitin tafiyar da makarantar wato SBMC Alhaji Awal Manzo ya yi nashi bayanin ne dangane da irin yawan kuɗin da ake basu domin gudanar da irin ayyukan jin daɗi da walwalar malamai da maɗaliban. An kashe mana kuɗi sama da miliyan biyu a yanzu an kawo mana sunu an kawo mana kayan yara an kawo mana Yunifom wannan kungiya da Allah ya taimake mu muna da yara a nan sama da ɗari biyar a nan. Ba can domin sha biyar ba. To haka mun wa Allah godiya ba kuma abinci yaran mu ana ba su. Mun yi godiya da Allah. Ubangiji Allah ya ƙara arziki. Allah kuma Ubangiji ya ba shi gaban ƙasar mu lafiya da Najeriya duka gaba ɗaya. Shi da wannan tallafi hukumar UNICEF ce take bada shi domin ƙara walwala da jin daɗin makarantun firamare da ke faɗin jihar ta Katsina. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Kamar yadda mahukunta a jihar Katsina suke kira ga iyaye su kai 'ya'yansu makaranta mahukunta a karamar hukumar Gwandu ta jihar Kebbi sun ɗauki matakan faɗakar da iyaye alfanu da ke tattare da kai ɗiyansu makaranta. matakin da shugaban karamar hukumar gwandun alhaji ashehuwa ba gudu ya gaya maryam atu muhammad cewa ya haifar da 'ya'ya masu idanu a wasu yankunan karamar hukumar mun haɗakar da wasu ƙauyuka kamar hudu waɗanda kaso so a buɗa musu makarantun ne na firamare kuma muka haɗa kai ne da es muka ba su sharuɗa na cewa abin da muka so su ba mu wuri kuma su mutanen ƙauyen kamar langarma suka ba da wuri muka ce to su kawo yara su haka mana set biyu yara tamanin suka ba su sannan muka ce to su yi runwa su nuna alama suna so kuma suka aikin gayya suka yi runwa wadda yake a halin da ake ciki yanzu mun yi proposal ita wannan makaranta ta langarma mai tare da musu azuwa hudu waɗanda za a yi musu kai tsaye saboda nuna wasu da sun kai da suna bukatar ilimi bayan su akwai wasu akwai lagwardi akwai gersu su ma waɗanga wurare na waɗanda da sun ka sun ka ce mun suna bukata mun ka za musu irin waɗannan abubuwan muka ce su kawo mana yara sun haka yara ko ina dai babu inda sun haka su set biyu na aji muka ce su yi runfa sun kai aikin gayya su yi runfa kuma waɗanga makarantun nan nasa es ya rubuta su an kai su ga superb don su sa su cikin makarantun nan da muke da su da muna da makarantun ne 82 amma a hali yanzu shigowar gata muna da makarantun ne 86 a gwamnati local government primary school to abin da kuduri na gaba ɗaya ina son in ga duk wanda a karamin hukumar mulki gwandu wanda isa shiga makaranta zan ya samu hakkin gwamnati da abiskan gwamnati ta bashi ilimi kuma bisa ga haka muna faɗakar da su muna aza su hanyoyin da za su yi wanda 'yan mun bukatun bukatunsu na cewa muna so a muna firamare ko makaranta wuri kaza to nan da zan kai tsaye ana an san muna wannan bukata saboda mutane sun nuna cewa suna da son wannan abu akwai ƙari shi gaba ƙwarar gaske don yanzu haka ko wace dai in kattai da muke da su muna bi muna day secondary school muka bi don muna yi muna zagaya su muka iske mahi yawa sai ka iske matan sai mazan yawa a waɗannan makarantun ne kuma wasunsu da zarar sun kare ce ba nan suka tsayawa ba mukan ba su dama su wuce har zuwa ss shi ma sakatare na karamar hukumar mulki ta gwandu alhaji bello bande gwandu ya bayyana farin cikinsa game da irin goyon bayan da iyaye ke bayarwa dangane da sanya 'yansu mata a makaranta don jin karin bayani ga sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta gwandu eh hakikanin gaskiya an samu wannan domin babbar shaidar zan baki a halin yanzu muna da babbar secondary school wadda yake ta mata ta zalla to a halin yanzu in ki zo ke kanki ke tabbatar da ana samu an samu ci gaba domin muke ainihin ba su yara kuma kowace makaranta a halin a faɗin wannan jihar kitte ba za ki rasa ainihin yaran mu ba saboda haka a halin yanzu gaskiya an samu ci gaba ta wannan bangare kuma babu wani abu to kuma bisa ga wannan na san iyaye na kokari kwarai da gaske ganin cewa 'ya'yansu mata sun fa'idantu da irin wannan to kuma ƙarin wannan ma shigowa sbmc da irin ƙarhin da aka basu a wajen ganin cewa an saka yara makaranta hakikanin gaskiya taimaka ma gaya domin mi da ainihin su pta tsaye suke bisa bilhaki a gaje cewa an samu cigaban da ya dace saboda haka irin matsalolin da muka samu can baya na fitintunu na yawan aurar da yara suna makaranta wannan hakikanin gaskiya wannan ya ko a wannan karamar hukuma illa ban iya bayanin wata karamar hukuma saboda ainihin ban san ainihin abin da ke gudu amma dai ga abin da zahiri abin da na sani nan to hakikanin gaskiya wannan abin an samu cigaba kwarai da gaske to ko akwai wani karin haske da kake so a sani eto eh, babban karin haske da nake so in sanar da mutane eh, hakikanin gaskiya akwai wani shirye-shirye waɗanda ainihin wannan gwamnati ke yi na ciyar da yara 'yan aji ɗaya daga aji ɗaya zuwa uku wanda ke wannan shiri ne na gwamnatin tarayya saboda haka hakikanin gaskiya shirye sun kan kama ganin wannan ainihin aiki ya eh, zama reality saboda haka wannan a muna kiran shi ainihin ciyar da yara domin a tsaye da yara da kuma ci gaban ilimi a wannan jiha ma'ana anan an ɗauke ma iyaye wasu ainihin hakukuka wanda ya kamata to baya ga wannan ma akwai hukuma wadda ainihin ke tallafawa wato ma'ana unicef wanda ke a halin yanzu a wannan shekarar sun fara ba da tallafi wanda ke abin alfahari ita wannan karamar hukuma ta gwandu tana cikin waɗannan eh, lg guda tara waɗanda ainihin unicef za ta ba tallafi kuma insha Allah bai izinin da ta'ala ba daɗewa ba ainihin za mu ga wannan su waɗannan su abubuwa sababbi waɗanda ke an na ci gaba wanda yake shi mai girma gwannan insha Allah ah, ya riga ya kaddamar da ainihin harkar ci su wannan kuma ha'ayin flag off kuma insha Allah ba daɗewa ba insha Allah za a fara to wannan insha Allah zai taimaka gaya kware birni da ƙauye a samu ainihin ci gaba da wannan bangare alhamdulillah Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Daya daga cikin matsaloli da suke ci gaba da addabar ilmi ko ina a Najeriya musamman a arewacin kasar ita ce matsalar karancin malamai kuma ƙwararru. Makonnin baya mun kamo kashi uku a hirar da Mahmud Ibrahim Koriye da shugaban hukumar ilimi daga tushe ko subeb ta jihar Kano Malam Zakar Ibrahim Bagwai. Mahmud ya tambaye shi ko hukumar ta yi wani tanadi na kawo ƙarshen wannan matsala ta karancin malamai? Alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su. Lokacin da na shigo hukumar nan ran goma sha biyu da watan shida na shekara ta 2015 kashi 54 cikin 100 na waɗanda suke koyarwa a makarantun firamare da ƙananan makarantun secondary ba su da ilimin koyarwa waɗansu digiri gare su amma ba fannin koyarwa ba wasu diploma ba fannin koyarwa ba waɗansu ma ilimin firamare kawai suke da shi domin wajen shekara ta 2007 2003 zuwa 2007 gwamnatin wannan lokacin ta ɗauki malamai sama da dubu ashirin waɗanda ba su da ilimin koyarwa to mu da muka san menene koyo da koyarwa muka ba gwamnati shawara cewa lallai lallai waɗannan mutane a mai da su malamai tukuna zaɓi guda biyu a muke da shi a lokacin ko a sallame su in an sallame su daga aiki ba a san abin da za su zama ba ba a san irin bala'in da za su shiga ba amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su kuma abin da jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan cewa mai wanda za a ɗauka koyarwa kada ilimin sai gaza ilimin babban satifiket na koyarwa na ƙasa wato nce amma maimakon a sallame su gwamnatin jihar kano a cikin adalcinta ta ɗauki mutum dubu ashirin da biyar waɗanda ba su da ilimin koyarwa a yanzu haka suna nan a makarantu hudu masu horar da malaman makaranta ana ba su training za su sami irin satifiket ɗin da ya kamata su samu domin su dace da kasance wasu malamai a bara guda dubu biyu daga cikinsu sun gama hama an yaye su a wannan shekarar na tabbatar maka daga nan zuwa wata biyu ragowar za su gama sama da mutum dubu ashirin kuma wannan abu ne wanda yake ba kowace gwamnati ce za ta iya ba amma gwamnatin jihar kano alhamdulillah ta iya ɗauka wannan nauyi hmm. to a inganta abin da ake da shi tukuna bayan wannan akwai tabbatar da cewa wanda duk za a kuma ɗauka to wanda yake ya dace a ɗauke shi ne yanzu haka matan da na gaya maka guda dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda aka ba mu dama mai musu sikirinin mai musu jarabawa mu ɗauke su mun yi musu jarabawa mataki biyu kuma ana nan ana makin ba da daɗewa ba za a gama makin domin mu tabbatar cewa malaman da za a ɗauka suna da kwalite tsarinmu shine daga nan zuwa baɗi baɗi baɗi duk wani malami da ke koyarwa a jihar kano yana da ilimin koyarwa sannan kuma ta ɗaya ɓangaren ana ta ƙoƙarin a ɗauki wasu ga shi na gaya ma za a ɗauki dubu ɗaya ɗari biyu kuma ci gaba za a yi da ɗaukar yanzu na mata aka yi waya ba abin da na manta ban tambayi man ba hmm. ɗazu ka gaya mana ƙididdigar ajujuwan da kuke buƙata hmm. kuna da kiyasin ɗaliban da kuke abin da nake nufi malaman da kuke buƙata adadinsu eh, sosai makwa hmm. muna da kiyasi kwarai da gaske abin da ake so wato yanzu muna da malamai a akalla dubu hamsin da takwas ma'aikatan su bai to abin da muke bukata akalla shine kamar dubu tamanin in muka kai ga daukar mutane dubu tamanin to in allah da wannan karancin malamai zai kawo. to da zancen ajujuwa nan da na malaman nan can kuna bukatar wannan kuna bukatar dubu tamanin can hamsin da doriya daga ajujuwa mm. hamsin da doriya ba abinda muke bukata a kalla block mai aji hudu kamar dubu shida. Yawa kamar dubu shida. Eh. Daga nan zuwa wannan lokaci ne eh, kuke ganin cewa za a cimma wannan wannan ko wannan buri. eto eh da ni akwai wani wanda ake cewa ne ne mai gani ha hanji gida ah, hausa ka ta kai wannan wani malami da ake kira malam mai gani har hanji mm. to ni ba zan iya cewa da kai lallai za mu yi haka daidai kamar da muka tsara ba mm. amma dai akwai tsarin mu eh, amma akwai zancen da kuke cewa target target yawa a duk zancen da muke aya kiyasi ne yawa akwai kiyasi mm-hmm. yawa muna da kiyasi in allah ya daga nan zuwa shekara uku masu zuwa insha allahu za mu inganta makarantu za mu tabbatar akwai malamai kuma shi sa ake son ɗorewa akan mulki Masu haro da aka Allah kama karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.